بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da مختصر صحيح البخاري sahih bukhari da a hadisin jami'in sahi na al-imam zubaidi a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da bakwai kuma za mu tashi inda mana yake cewa ana aisha ta radiyallahu anha qalat a halaltu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatul wada fa kuntu mimman tamatta wa lam yasqil hadiya fa za'amat annaha habat wa lam tatahu hatta dakhala al-lailatu arfa فقال ya يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشئي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحسبة فأمرني من التنعيم فكان عمرتي التي نسكت حديثي آه دقاء عائشة رضي الله عنها الله يرجد إيسا قالت تشي A ahalaltu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na yi harama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada a aikin hajin da ya yi na ban kwana da al'ummarsa fa kuntu mimman sai na kasance ina daga cikin waɗanda suka yi tamattu'i wa lam yasuqil hadaya kuma bai koro hadaya ba wato a halaltu wannan kalma ta Ihilal, ana nufin daga murya da ita wato a halaltu na daga murya shine asalin wannan to amma mai harama da aikin haji ko umra ana ce masa a halala saboda yana daga muryansa da da talbiya shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak wato daga nan aka samu wannan kalma an ambaci wata alhilal saboda idan mutane suka gan shi suna ɗaga muryarsu su ce ga wata ga wata to haka shi ma alhilal saboda ɗaga murya da ake wajen labbaik allahumma labbaik zuwa karshe shi yasa aka ambaci wato ainihin yin harama da aikin haji ko umra al-ihlal to sai ya ta ce halaltu na ɗaga murya ta na nayi harama tare da manzala sa fi hajjatil wada' a aikin haji na bankwana wato mazala ta sama ba wai aikin hajin yi da yawa ba ne wanda ya zama na ƙarshe shi yasa ake ce masa aikin hajin bankwana ba na sha wannan bayani abin da yasa ake ce masa hajjatul wada saboda ya yayi bankwana da al'ummarsa a wannan aikin haji amma aikin hajji guda ɗaya manzala ta sama yi, umra ne yi guda hudu saboda an farlanta aikin hajji a shekara ta tara bayan hijira a shekara ta goma ya aikin haji ne za da kuma bai sake maimaita ba ya rasu a shekara ya aikin hajjin a zulhijja kuma ya rasu a rabiul awal. wata uku bayan aikin hajjin to amma a lokacin da yake tsaye a arfa an saukar masa da al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din wato yau an cika muku addinin ku na dar muku na cika muku ni'imata na dar muku da musulunci shine addini ji ubangiji ta'ala to addini ya gama cika daga nan manzo Allah ya fahimci cewa ya kusa ya bar duniya tunda ya gama aikin da ya kawo shi na isar da manzonci to tun daga nan yake sa, sahabbansa yana cewa hal ballaqtu hal ballaqtu shin na isar da manzoncin nan na isar sabai su ce na'am manzo da kuma ya daga sa, sama yace Allahumma shahad ya Allah ka shaida cewa na isar da wannan sako. haka yayi ta yana tambayar suna cewa eh daga sa, sama yace ya Allah ka shaida na isar musu da sako to daga nan sai ce falyuballighi shahidu minkum alghaiba wanda yake nan ya isar wa wanda ba nan wannan sakon shi yasa sabai sun karko daga manzala ta sama suka bawa tabi'in tabi'in suka bawa tabi'u tabi'ina tabi'u tabi'ina suka bawa atba'u tabi'in atba'u tabi'in suka bawa tabul atba haka abun ya dinga zuwa har wurin mu addini wannan ya isarwa wannan wannan ya isarwa wannan shine karantarwa ta addinin musulunci sai ce wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan duka wani yana daga cikin bankwanan a ƙarshe sai ce la'alli la alqakum ba'da ami hada wataƙila bayan wannan shekaran ba zan sake haduwa da ku ba to ne ji wannan addini ya isar wa wanda bai ji ba to wannan shine bankwanan da ya yi kuma bai sake haduwa da su din ba su dubu ɗari da ashirin daga nan bai sake haduwa da su ba to shi yasa ake cewa hajjatul wada aikin haji na wato na bankwana wanda ya bankwana da al'ummarsa ba ana nufin aikin haji wato na ƙarshe ba shine na farkon kuma shine na ƙarshen gaba ɗaya to sai Aisha ta ce, fa kuntu man tamatta ni na kasance ina daga cikin wanda ya tamattu'i wato wanda ya harama da umra kawai sai ya je ya gama umransa sannan ranar takwas ga wata ya harama da aikin hajjinsa kuma takwas ga watan zulhijja so da haka ba wai ta hada umra da aikin haji ne, yadda wasu suka yi kuma ba ta yi harama da aikin haji ne kawai ba mun sani aikin haji kala uku ne akwai tamattu'i akwai ifradi akwai kirani to a wannan aikin hajin kamar da Aisha take faɗa a riwaya ingantacciya tace daga cikin mu wa minna man ahalla bi umratin daga cikin mu akwai wanda ya harama da umra kawai wa minna man ahalla bi hajjin daga cikin mu akwai wanda ya harama da aikin haji kawai wa minna man ahalla bi hajjin wa umrati daga cikin mu kuma akwai wanda ya hada aikin haji da umran duk ya musu harama lokaci guda wannan shi ake cewa mai kirani ka hada umra da aikin haji idan mutum ya niyya ya ce labbaik allahumma hajjan wa umratan ya Allah na niyya yin aikin haji da umra gaba daya to kaga wannan mai kirani kenan amma wanda yace labbaik allahumma umratan to shi kuma umra kawai wanda yace labbaik allahumma hajjan shi kuma ya harama da aikin haji ne duka wannan kala uku an yi harama da irin wannan aikin hajin a lokacin da manzo Allah sama yayi harama a Zulhulaifa bayan ya fita daga garin Madina ya kama hanyar Makka sai ce to ni ina daga cikin wanda wato yi harama da tamattu'i sannan walam yasuqil hadaya kuma bai koro hadaya ba domin su ma sun kasu kashi kashi akwai wanda ya taho da hadayarsa akwai kuma wanda bai taho da hadayarsa ba to da aka yi harama din mazala sun ce duk wanda bai taho da hadaya ba ya yi tamattu'i wato ya yi ainihin harama da umra idan an warware kuma sai ya yi harama da aikin sa a makka to daga baya da aka je makkan wasu ma sun yi harama da da da, da umra wasu umra da hajjin wasu sun yi harama da aikin hajji manzo Allah ya sa duk wanda bai koro hadaya ba ya warware Harama sai mai da ita umra kawai saboda aita tamattu'i to amma shi kuma yayi yayi koro hadaya bai mai da naka wato umra kawai ba shine ma'anan shi yasa ta kara anan ta ce wa lam yasqil hadaya ina daga cikin wanda suka yi tamattu'i kuma ba su koro hadaya ba su koro hadaya ba shi yasa ta yi ta yi harama da ainihin tamattu'i wato ta harama da umra kawai ba tare da aikin hajji ba ta ce abin nan fa za'amat annaha habat sai ta riya cewa ta yi haila to kaga wannan ba maganar ta bane wannan shi ake cewa iltifatun ila al-ghaiba a ilimin balaga yanzu an ce an Aisha daga Aisha radiyallahu anha tace a halaltu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nayi harama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada fa kuntu na kasance mimman tamatta'a wa lam yasuq al-hadaya na da wanda suka yi harama da umra kawai shine tamattu'in ba su koro hadaya ba sai kuma aka ce fa za'amat annaha habat sai tariya cewa ta yi haila to ka kamar ba Aisha ne take ba mu wannan labarin ba sai ce fa zamad annaha habat sai aka koma kamar wani ne yake ba da labarin ba Aisha ita take ba da labarin da kanta ba da ana khitaba aka dawo aka dawo ghaiba to abin da yasa saboda Urwatu bin Zubair shi ya ruwaito hadisin daga daga Aisha shi yake ba da labarin Aisha ta ce kaza kaza to da farko kamar ita ne take magana daga ba kuma sai juya shi ne mai ba da labari ke sa ce fa za'amat annaha habas sai ta riya cewa al'adanta ya zo. al'adan ta zo a wani da ake ce masa sarif a kusa da ainihin wato garin makka ba an kama hanya ana ta tafiya an kusan shiga gari makka sai al'adan ta zo kuma ta yi harama da umra abin da ya yasa anan bai ce wakalat ta ce ba to da bata fito a fili ta ce al'ada na ya zo ba ko da aka ta dan saya abun haka har aka gane shi yasa yake faza amal yace falam walam tatahur hatta dakhala laylatu arafa da sai alwannan ta da yazo sai zo ta samu tsarki ba har daren arfa ya shiga daren arfa shine ranan takwas ga wata da daddare wato yau tarwiya ranan da ake harama daga makka ana fita mina ana harama ana fita mina duk masu tamattu'i to a wannan ranar ne za su yi harama lokacin da ka je ka sauke umranka ko nawa ga wata ka je ko cikin abun nan shawwal ka je to za ka jira ne kuma sai lokacin takwas ga wata kafin kai harama haka aka fi so to shikenan yanzu yau yinin takwas ga wata ta yi tamanin za ta yi tsarki sai ta je ta yi umranta in ta gama umranta shikenan sai ta abun nan sai ta yi harama da aikin haji to har ranar takwas ga wata da diddiri, umranta bai karewa kuma bata sanya za ta yi ba kuma gashi duk wanda suka zo da umra sun sauke umran suna jiran harama kuma sun yi harama ma sun tafi mina to ranan abun nan da daddare abun nan ranan takwas ga wata da daddare shine ake cewa daren arfa ina ce daren arfa kafin garin ya waye ake nufi yace faqalat sai ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzon Allah hadhihi lailatu arafa to wannan fa abun nan daren arfa ne daren arfa gashi ya zo wa inna ma kuntu tamattatu bi umratin ni kuma na dan ji daɗi ne da umra wato na yi tamattu'i na yi harama na da umra ina son na warware in dan shakata kafin wato ainihin lokacin harama da aikin haji fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata sakin wannan hadisi yana manzo Allah ya san tana al'ada amma za mu karanta hadisin da ita ta ba da labari da kanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata in kubira a saki ki warware kitsonki shi ne ma'anar ki warware kanki ki warware kitson kanki wamtashi ki tsefe gashinki wa amsiki an umrataki ki ki saurara daga ayyukan umranki ki dan jira to anan abin da ake nufi shine ta yi harama da aikin hajin kawai akan harama da umran kuma ta dakatar da aikin um kawai ta yi harama da aikin haji kawai wannan shine abu kamar yadda wasu hadisan suka nuna wato ta goya ainihin umranta akan aikin hajinta abin da aikin hajinta akan umranta ko kuma ta fasa yin umran yanzu ta yi harama da me da aikin haji daga baya za ta rama za ta rama umran kamar yadda karshen hadisan yake nunawa saboda haka sai ta ce abin nan sai ta ce fa fa'altu sai na aikata wato na kame na duk ayyukan aikin haji na umrana gaba ɗaya sai na dakatar da su yanzu sai na yi harama da me da aikin haji tace falamma qadaytu al-hajja yayin da na karisa aikin haji na to kaga wannan shekin yake ta yi harama da aikin hajin tunda ta ce yayin da ta gama aikin hajin ta to amara abdurrahman sai umarci abdurrahman dan uwanta kenan shi ma dan sai na abubakar ne da hasbati a daren hasba hasba sunoni wuri ne muhassab yana tsakanin mina da makka da suka taso ranar sha uku ga wata bayan sun yi kwana sun abin an yi sallah har sun kwana ainihin wato amina na ɗaya sun kwana na biyu sun kwana na uku yawmun na faristani to lokacin da suka suka zo suka kwana a wannan wurin almuhassab suna wuri ne tsakanin mina da da abin nan da da da ainihin makka wanda abin nan alfaza zai cikin ishirina yana cewa khalilai ya'uja bil muhassabi wanzila wala tabqiya an haifihi mutahawwala to bil muhassa al muhassa din sunan sunan wuri ne to a wannan daren ba su so makka ba kenan sun kwana tsakanin makka makka da mina yace to da wannan daren yayi fa amarani min at-tan'imi ko abin da sai manzala ya umarci Abdurrahman bin Auf yayi mini umra ya taya ni nayi umra min at-tan'imi daga tan'im makana umrati na nasabtu maimakon umra ta wanda da nayi niyyanta wanda ainihin wato nayi haramanta to a wannan dare mazala ta sa wato ainihin abdurrahman bin auf ya rika ta shine ma'anan yayi mata umra ya sa ta ya rika ta tayi umra ko ya tsaya ta umran ya rika ta ne ta tafi tan'in tan'in kuma wani wuri ne kusa da wato ainihin makka kusa da makka amma a yanzu ya shigo cikin garin makka yana hilli ne in zaka fita garin makka idan ka kama hanyar madina to zaka iso tan'in to daɗin wurin bayan gari ne ba cikin haramin makka bane wurin yake to amma yanzu gini ana ta gine-gine har an zo an wuce wannan wurin ma da gini so da haka zaka shigo garin makka ma in daga madina kake baka iso tan'in ba to wannan tan'in din kana zuwansa to shine kenan ka iso iyakan haramin makka kenan yanzu in ka shiga in daga madina kake kana shiga ka shiga harami ne in daga makka ka fito kuma in ka zo tan'in ka fita haramin makka duk wata doka da ke cikin harami ba ta hauka ba a wannan anguwa to nan a wannan wurin ta je ta ɗauko haraman umranta sai aka sa wannan wurin sunansa masjidu aisha aka gina masallaci aka ce masallacin Aisha to ita ta fara ɗauko umra daga wannan waje. wato ita umra a ka'idanta idan kana cikin garin Makka ba za ka ɗauki haramanta daga gidanka ko a ko a cikin harami ba ko a wata unguwa ko a masallaci ba a dole sai ka fita hilli inda ba harami ba bane ka ɗauko haraman sannan ka shigo cikin garin Makka kai umranka amma aikin haji kuma za ka iya yi a cikin garin in kana cikin garin Makka sai kai harama a cikin garin Makka ka fita dalili suka ce hikimar haka shine aikin haji dole sai ka haɗa da cikin harami da wajen harami ya zama ko su ayyuka da kai kafin ka shiga harami wasu ayyukan kuma bayan ka shigo ko kuma ya zama na a cikin haramin ka fara amma za ka karisa a wajen harami aikin haji da umra dole sai kayi wannan to sai zama wanda yake cikin garin makka da zai harama da umran sai je yayi tawafi yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba shine umran ba to da zai zama duk ayyukansa gaba daya a cikin haramin makka yayi su ko kwade ba wanda ya kafin harami don haramansa a cikin garin makka umran abin nan sa garin makka sa a garin makka za ka ce to shi dole sai ya fita hilli ya je ya harama a wajen haramin makka ta sai ya shigo cikin ya kare a cikin haramin makka amma shi mai aikin haji ko ya harama a cikin haramin makka to kuma dole zai je tsayuwan arfa arfa kuma ba ta cikin harami to kaga shi ma wani bangaren aikinsa ya zama a wajen makka kenan ba a wato cikin haramin makka ba shi yasa sai aka ce a rika ta taje ta yi haramanta na umra a aikin wato abun nan daga ainihin tan'im shine ake ce masa masjidu aisha a yanzu idan kawo mota daga harami kace umra umra kawai to nan za a kai ka ko za a ga boy suna wuce suna cewa umra umra to za a kai ka inda ake daukan haramin umra ne shine masallacin masallacin aisha sannan wannan hadisi ya dan takaita bayanai amma cikin riwaya ta sahih muslim aisha radiyallahu anha tace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na la nakuru ila alhajj kuke ambata sai wato aikin haji tace hatta jina sarifa fatamistu فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت والله لوددت اني لم اكن خرجت العام عائشه رضي الله عنها تتي من fita tare da manzala ta sama muna ambaton aikin Hajji. sai da nazo sarifa sunan wuri ne kusa da makka ta ce faɗamistu sai al'ada na ya zo wato ɗamisa ana abin al'ada ana ce mata ɗamisa ɗamisatil mar'atu mace ta yi al'ada haka nan zahikat ta yi al'ada habat shi ma wato ta yi al'ada za ka suna al'ada yana da sunaye wato da yawa duk lokacin da na karanta wannan ina tuna wani malamin mu a Madina a Sheikh Muhammad Mukhtar Shinqiti wanda kusan a yanzu a zahiri babu wani malami a duniya da aka san shi wanda ya san fiqihu kaman wannan malami ina karantar da umdatul akam ina karantar da su umdatul fiqhi da zadul mustaqana li tafai dai na fiqihu a cikin haramin a cikin haramin makka to malami ne fakihi sosai a zahiri dai har yanzu mu san wanda ya san shi wanda ya fi shi sanin fiqihu wanda dai a ce wani ya fi shi sanin ko tafsiri ko abin da ya shafi aqida ko abin da ya shafi ainihin wato hadisi to sai dai hadisin ma yana magana a kansa za ka yi mamaki kowane hadisi ya haddace sahabin da ya roto hadisin da malamin da ya fitar da hadisin a cikin littafinsa ko tambaya kamar sai ya ga maka hadisin wani daga cikin sabai bukari ne ya shi ko muslim ko abu dawud ya haddace su to sai bayan an yi an gama karatun fiqh a cikin masallaci sai wani rubuto tambaya kuma tambayar sai ta waƙe kuma shi ya tsara waƙen wani ɗalibi hailan sai ya kiya ambace ta da sunanta haila sai dinga aimatonta da irin damisat bahikat da wasu nafuza haka na ainihin haila din to da mai karanta tambayar shi ya karanta waƙen amma bai fahimci ma menene menene waƙen yake nufi ba tambaya ne cikin waƙe shikenan malai ce mai ko takarda ma aka bashi ya karanta waƙen ya fassara da mai tambayar yake nufi ya faɗi idan kalmomi na hailan duk ya fassara sai ce duk wannan ma'anar su haila ne ga abin da yake tambaya cewa idan mace jinin ta yayyanke tana kwana shida ya kwana biyu ya ɗauke ya sake dawowa kwana ɗaya ya sake ɗaukewa ya sake ƙara kwana biyu ya ɗauke sannan ya sake dawowa mai hukuncinsa to shine ma ba da an sace wannan matsala ne da wato ainihin ta shahara a cikin littattafan fikihu ana ce mata matsalatu talfiq shike ne ba da amsa cewa za ta tattara kwanakin da hailan ya zo mata ne har sai ta cika kwanakin ta kafin ta daina sallah amma kwanakin da hailan bai zo ba za ta yi wanka ta yi sallah ya ba ta amsa to wani malami ne abun mamaki ne kwakwalwansa kwarai da gaske suna cewa shine shekul isa ibn taymiya na wannan zamani to a nan abin nan a cikin wannan hadisin aisha radiyallahu anha tace sai al'ada ya zo mini sai manzon Allah ya zo na wa ana abkina ta kuka saboda ta yi harama da umra ba ta gama umranta ba kuma ga aikin hajji ya zo sai ta fashe da kuka tana ganin kamar ita kan ta yi zuwan banza haka take gani shi yasa manzo Allah subhanahu sai tambaye sai ce me yasa ki kuka me yasa ki kuka manzo ya mata wannan tambaya tace wallahi ni na wallahi na yi burin ma ina ma ban zo ba tace da na zauna a gida ma ni da fi mini ita ta dauka ba ta da mafita kwata kwata to har a yanzu mata haka ne aikin haji idan al'ada ya zo musu sai ga sun fashe da kuka wanda ba su san hukuncin ba sun dauka sun yi zuwan banza cewa ba su da aikin haji kuma ba haka bane za a iya gyarawa Ta manzo ya ce mata malaki me yasa me yasa me ki la'allaki nufisti in ka gana ma amma ci haila ba da sunan ta nufisti wataƙila kin al'adan ki ne yazo miki nufisti tumis da hikti fa qultu sai nace na'am al'ada ne yazo mini tana jin kunyan ta fada ta kama kuka kawai manzo Allah ya gane me take nufi to shine manzo Allah ya rarrace ta yace haza shay'un katabahu Allahu ala banati adam dai wannan abu ne wanda Allah ya kaddarawa mata 'ya'yan annabi adam dole sai sun yi shi duk mata Allah ya tsora musu irin wannan saboda haka karki damu ba ke kaɗai ba ce daga nan sai ce mata if ali ma yaf'alu al-hajju ghaira an la taqufu bil baiti hatta tatahuri ki aikata dukkan abin da mai aikin haji zai aikata amma karki kewaye ɗakin kaba har sai kin yi tsarki shikenan kenan ki harma da aikin haji yanzu ki ki dakatar da ayyukan umranki ki ci gaba da aikin haji kuma duk abun da mai aikin haji zai yi je ki amma ban da tawafi ma'ana za ki harama ki wanka kamar yadda ake wanka na, na, na, harama da aikin haji kuma ki haraman ki ki talbiyan ki ki je mina ki kwana a je arfa da ke a sake dawa duk jifa da ake yi wanda ba shi ke jifan shekan duk a je a yi da ke ki rage gashin ki ki hadayan ki in aka daya haukan ki duk komai za ki iya yi amma kada ki kewaye dakin kaba ghaira Allah ta tsufi bi karki kewaye ɗakin kaba hatta ta tsahuri har sai kin yi tsarki wannan shekaru da ɗakin kaba ba a kewaya shi sai da tsarki sai in mace ba ta al'ada sai in ba janaba a jikinka sai in kana da alwala kafin ka kewaya ɗakin kaba to tun da aka ce barata ta yi tsawafi ba sai suna da tsarki to bara ta yi sa'ayi ba ma Barata ta yi safa da marwa ba tare da cewa safa da marwa ba sharadi ne sai da tsarki ba Mustahabi ne to amma ba a yin safa da marwa har sai an yi tsawafi ba za ta yi ta ce bari da safa da marwa na na huta sannan in yi tsarki ne tsawafi ba duka za ta dakatar da su in ta yi tsarki ta yi tsawafinta sannan ta je ta yi wato safa da marwanta to shi nan ta ce sai manzo Allah umarce ta da wannan ta ce yayin da muka zo garin makka da muka zo garin makka wato wannan tun a sarif aka gaya mata wannan magana lokacin da muka zo garin makka manzo Allah sama sai ga saban sai ce ijaluha umratan kuma yi da aikin hajjin ku ya zama umra duk wanda ya harama bai koyo hadaya ba to ya mai da aikin hajjin sai zama umra fa ahalla nasu illa man kana ma'ahu al kowa ya warware aikin sa da umra sai dai wanda akwai hadaya a tare da shi shi kan manzala sa sama yace kada ya warware wato aka ce duk wanda ya harama da umra aikin haji kawai ko kuma umra da aikin haji ya je ya dawafi ya safa da marwaye aski ya mai da sa ta zama umra haka aka dinga warwarewa saboda me saboda muhimmancin tamattu'i kai umra ka warware sannan kai aikin haji to Aisha ta ce sai manzo Allah ta sama shi kan yana tare da hadaya da shi da Abubakar da Umar da waɗanda suke da dan wadata masu wadata sun koro hadaya su ba da masu canja saboda haka mutane suka yi harama da wato aikin hajinsu su suka tafi sai manzon Allah sallallahu Aisha radiyallahu anha sai ta ce falamma kana yawmun nahari dahurtu wato yayin da ranar sallah ya kasance sai ne tsarki kina al'adan bai dauke mata ba sai ranar sallah sai ranar sallah domin sun shigo garin maka wato hudu ga watan zulhijja kuma takwas ga watan zulhijja aka fita da aka ga an kwana a yaushe an kwana a amina an sake kwana a arfa sannan washe gari ranar sallah shikenan sai al'adan ta ya dauke kwana shi da kenan al'adan ya mata sai ya dauke shikenan ta ce fanzala ta sama sai umurce ni fa a fakku sai ne tsawafin ifaba wato ne tawafi na na aikin hajji shikenan ta ce sai aka zo mini da nama na shanu sai na ce menene wannan aka ce ai manzon Allah ne wa matansa hadaya ya yanka musu shanu a maimakon hadayan da za su yi shikenan tace yayin da lailatul hasba ta kasance shine daren da suka kwana a muhasib shikenan sai na ce ya rasulullahi yarji'u ya rasulullah yarji'u an-nasu bi hajjatin wa umratin wa arji'u bi hajja dukkan mutane kowa ya koma da aikin haji da umra ni kuma in koma da aikin haji kawai tana son a batta ta je ta yi umranta ita ma ya zama ta aikin haji da umra shikenan mazala kala sai tace mazala sai umarci Abdurrahman bin Abi Bakar fa ardafani ala jamali sai ya goya ni akan ainihin raƙumin sa dan uwanta ne baban su daya saboda haka sai goya ta akan raƙumin tace fa inni la tace wallahi ina tinawa a wannan lokacin wa ana jariyatun hadisatu sinni ni yarinya ce mai karamin shekaru ina tina wannan lokacin an asu fa yusibu wajhi mu'khiratir rahli mu'khiratir rahali ta a lokacin ina goye a bayansa akan raƙumin ina gengedi ina gengedi har fiska na ta dinga taba ainihin wato tudun sirdi na wannan ainihin raƙumi din tana gengedi a lokacin Tace ce har muka zo tan'im fa'alaltu min ha bi umratin nas allati ta'maru sai ne harama da umra kamar yadda mutane suka yi umra to da haka sai zama ta dawo da aikin hajin ta da me da umranta gaba daya to yanzu ne hankalin ta ya kwanta amma da mutane kowa aikin haji da umra ita kuma ta yi umra kawai kwaya ɗaya to amma da da ta hakura ma ba wani damuwa ba wani damuwa don mutum ya je aikin ya yi umra shi kaɗai bai haɗa da ya aikin haji ita abin nan shi kaɗai bai haɗa da umra ba ba wani matsala ya yi ifradi kenan to amma zahirin hadisin Aisha yana nuna mana cewa ta yi ainihin irdafin aikin haji da umra akan umranta bata ware tana cikin harama da umra sai ta tsora aikin haji a kai ta tsora aikin haji a kansa to da haka to shi kuma mai aiki mai kirani wanda ya harama da umra da aikin haji da wafi ɗaya zai yi sa'ayi ɗaya zai yi kuma shine na umransa shine na na aikin hajinsa a wurin ayyukan ba bambanci niyya ne kawai to amma Aisha watakila ita bata gane da haka ba sai ta ce kai ita tana ga kaman aikin haji kawai sai tana bukatan ta kara umra to zahirin yadda hadisin yake da bayanin malamai kamar haka ne to amma kuma ƙarshen hadisin gaba zai nuna mana kamar ta fasa umran ne ma gaba daya shi yasa tace bata yi hadaya ba bata yi me bata yi wani azumi ko sadaka ba kamar yadda hadisin zai nuna mana a ƙarshe sai dai abinda malamai suka tafi akai shine duk mutumin da ya goya aikin haji akan umra sai ya yi hadaya wato idan kai niyan umra sai wani abu ya hana ka kai dawafi ko mace ne al'ada ya hana ta kai dawafinta ga lokacin aikin hajji yayi ta goya aikin hajji ta niyan aikin hajji sai ta zama mai kirani in ta gama shikenan sai ta yi hadayanta ta yi aikin hajji kuma ta yi ta yi gaba daya hadisi na gaba shi ma kusan irin wannan hadisin ne an aisha radiyallahu anha qalat kharajna muwafina li hilali dhil hijja fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhlil فإني لولا أني أحديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشئي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحسبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم tu bi umratin makana umrati wa lam yakun fi shay'in min zalika hadayun wala sawmun wala sadaqa Aisha radiyallahu anha Allah ya dade ita tace kharajna muwafina li hilal dhil hijja mun fita muna masu fiskantan watan dhil hijja shine ma'anar muwafin muwafin muna masu fiskantan watan dhil domin sun zo a sun fita a abin nan daga Madina za su tafi Makka lokacin watan dhil bai kama ba amma kafin su shiga garin maka watan zulhijjan ya kama sace muna fuskantar watan zulhijja fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhlil duk wanda yake so wato yayi harama da umra yayi harama da umra falyuhlil yayi harama da umransa wato yace labbaik allahumma umratan sai yace fa inni laula anni ahadaitu yace manzala sa yace ka gani ba don na koro hadaya ta ba la halaltu bi umratin da sai ne harama da umra kawai wannan an ce ai harama da umran nan domin tamattu'i ne ai tamattu'i wannan shi yake nuna maka cewa aikin haji na tamattu'i ya fi na ifradi ko kirani wato malamai sun yi sabani ne sabani mai yawa wanda har kusan wasu malamai sun kasa ma su rinjayar da wanne ne yone ne daidai wasu malamai suka ce aikin ifradi ya fi aikin haji kawai shi ya fi saboda shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda wani hadisi Aisha tana cewa fa ahalla rasulullah ta sama bi haji ko bil haji manzon Allah ya harama da aikin haji ne to kaga sai ke nuna kaman ifradi ya aikin haji kawai wannan shine mazhaban malikiya wasu malamai suka ce qirani yayi qirani ne ma'ana ya hada aikin haji da umrani, ne wannan shine mazhaban hanafiya cewa ya yi kirani don akwai riwaya na wanda sabai suke cewa manzo Allah fa halla bi hajjin wa umrati ya harama da aikin haji da umra kaga nuna kirani ne kenan wasu malayan ko suka ce manzon Allah ya yi harama da umra ne kawai tamattu'i yayi shi yasa suka ce tamattu'i shi yafi akan me akan wato ainihin ifradi ko kirani wanda ita ce fahimtar Imam Ahmad saboda akwai hadisan wasu saban suna cewa fatamatta'a rasulullah ta manzo Allah ya yi tamattu'i to shankidi da zo warware wannan matsalar cikin abawul bayan yi ta bayanai ta bayanai har yake ba yadda za a yi ka iya rinjayar da ɓangare guda ɗaya a cikin wa'innan maganganu ka ce manzon Allah umra kawai yi, ko aikin haji kawai yi, ko kuma ya haɗa aikin haji da umra wato ka ce tamattu ya yi umra ne ya warware aikin haji ko kuma ya yi abin nan aikin haji da da da umra ne a hade ko kuma ya aikin haji kawai to amma shehu isami taimiya ya warware matsalan tare da ɗalibinsa ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya yi bayanai sosai kuma ya ɗauko maganganun malaminsa shakku isa mai taimiya ya rinjayar da cewa manzon Allah ya yi kirani ne wato ya haɗa aikin haji da umra ne shi yasa bai yi tamattu'i ba shi yasa yake cewa ba don na koro hadaya ba ni ma sai na yi me tamattu'i da wista qabaltu min amri da mastadbartu lama suqtu al-hadaya wa la ja'altuha umratan yace da na san abun da zai je ya dawo wato da ya san za a masa wahayin cewa tamattu'i ya fi ifradi ko kirani yake ni ma wallahi da sai na yi warware na yi umra shikenan sai na daga bani harma da aikin na to dalilai da suka kakkawo dalilai da yake nuna manzon Allah kirani ya hada umra da aikin haji ne sai suka ce to abin da sabai suke nufi da tamattu'i tamatta'a suna nufin yayi ibada guda biyu a tafiya guda daya ya hada aikin haji da umra kuma tafiyar kwaje ne kaga ya dan huta maimakon ka zo ka umra ka koma garin ku ka saki dawowa kai aikin haji kaga akwai wahala to shine suke nufi da tamatta'a ya dan ji daɗi ma'ana ya dan huta amma masu cewa wa afrada alhajja ya kadaita aikin haji wannan suna nufin wa afrad amal alhajj kirani yayi amma kuma aikin guda ɗaya ne a suran aikin haji ne kawai amma aniyan kuma aikin haji da umra ne don dawafi za ka yi safa da marwa guda ɗaya shine na aikin hajjin ka kuma shine na na ka kamar da manzo Allah ya karantar da sahabbansa to da haka kenan wato ainihin kirani yayi to amma duk da cewa kirani yayi tamattu'i ya fi kirani lada saboda manzo Allah ya sa duk waɗanda ba su koro hadaya ba su mai da aikin hajjin su ya zama me ya zama tamattu'i yasa Imam Ahmad yana fifita tamattu'i akan sauran nau'o'i na aikin haji har wani zai ya same shi wani daga cikin ɗalibansa yake cewa laqad qawwaita qulubar rafidati hina aftaita ala khurasan bil mutu'ad yace ya aba abdullah baban abdullahi yana nufin imam amma yace ai ka karfafa zukatan yan shi'a tunda ka fifita tamattu'i akan sauran nau'uka na aikin haji domin yan shi'a su auren su in ba wannan ba ma ba aikin haji bane to shine imam amar ran sai baci da ya gaya masa haka kina yana nufin imam amar ya daina cewa tamattu'i ya fi aikin ne ya fi aikin haji ya daina faɗan ya fi aikin haji kawai ko kuma aikin haji tare da umra yasa ce laqad qawwaita qulubar rafidati hina aftaita ala khurasan bil mutu'ati yana fi mutu'atil haji mutanen khurasan ka je kai musu abin nan kai musu fatawa su yi tamattu'i su yi aiki umra su warware su yi aikin haji ai ka karfafa zukata yan shi'a kenan kurasan sune ga abin nan kasan iran da wani bangare na wasu kasashe to shine imam ahmad sai ran sai baci yace kana yabluguni annaka ahmaq wa kuntu udafi anka faqad sabata indi al'ana annaka ahmaq indi ahada ashara hadisan sahihan fil mutu'ati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afa atrukuhu ko a fa'atruku hali ka haza yace dama ana zuwa ana gaya min cewa kai wawa ne ina kare ka sai ya tabbata mini kai wawa ne yace ina da hadisai goma sha ɗaya ingantattu daga manzon Allah wasallam wanda suke bayani akan tamattu'i muhimmancin yin aikin haji tamattu'i sai in kyale su saboda wannan maganar taka dan ya tabbata kai wawa ne to akwai darasi a cikin wannan yanzu wani shi ko yana da hujja akan yin abu idan abun ya dace da wani ɗan hamayyansa ko adawansa sai karkata ya yi yadda da wannan abun domin ya saba wa abokin hamayyansa misali yanzu mutum yana da'awa zuwa ga sunna sunna tsak wato baya bid'a to amma sai ga wani abu kuma yan bidiya ne suka tallata shi kuma sai ya zama wannan abun sunna ne to sai kaga wai shi baya karfafa wannan abun sai na ta wani kauce kauce na wai kar kada ra'ayin su ɗaya da irin wayannan yan bidiya din kaga wannan aikin banza ne a ita gaskiya ko ina karfanta ake yi ba dole sai dan ka ne ya faɗi abu zai zama gaskiya ba shaidan ma ya faɗi magana manzo Allah ya ce gaskiya yake ya koya Abu Hurairah ayatul kursiyu yace tana maganin aljani ka karanta ka rufe gidanka aljani ba zai shiga ba manzo Allah ya ce sadaqaka wa huwa kadu. ya maka gaskiya amma fa shi mai yawan ƙarya ne amma dai wannan gaskiya ya gaya maka to dan me yasa ba za ka karbi gaskiya daga korin waye kar ka ce ah, to ai wannan yan bid'a ne suka tallata ta in kai ka karfafa su a'a sunna ka karfafa mutukan abun ya tabbata sunna ne ba ruwanka da waye yake yin sa haka nan kuma idan abun ya tabbata bid'a ne sai zama mai da'awan sunna ne yake yi to wannan kuma ba zai saka yadda da abun ba sai ka tabbatar da cewa wannan abu bid'a ne ko da ko mai riko da sunna ne wannan abun domin shi ma ya nisanci wannan abun ba za ka ce a ah, to ai an yi haka in mun ce bid'a ne wannan abu za a ce to ya ahli sunna ma suna bid'a ha to ahli sunna ne sun bid'a sai fitta su daga kasancewan ahli sunna ne sai a nuna musu bid'a su ya fitta su kai kokarin sanin sunnan kake sai ka je ka fada ba baka sani ba to sai a ce ba za a nuna maka wannan abu bid'a bane sai ka kyale shi domin ka dawo me ka dawo kan sunna ai ba wanda ya wuce kuskure ahli sunnan za su iya kuskure mutum ya bid'a yana kuma sunna din sannan haka ne yan bidiyan su ma za su iya su yi aiki da wata sunnan kuma ba zai kawo da ita daga sunnan ba kamar yadda in dan sunna yayi bid'a baya kau da wannan abun daga bid'a haka dan bid'a in yayi sunna ba zai dauke wannan abun ya mai da shi bid'a ba to shine imam Ahmad yace yanzu ga sunna ta manzo Allah ta sama sai in daina tallata ta saboda yan shi'a suna tallata ta dan ya tabbata mini kai wawa ne kaga baraka ce ka ayin haka na karfafa shi'a ba a'a sunnan manzo Allah ta sama duk wanda yake aikata ta ya aikata sunna ko da bid'a dari yake sunna kwaya daya to wannan abun da yana nan a sunna in gwamnati yana sunna ɗari ya yi bidi'a guda ɗaya yana nan dai a bidi'a wannan abun da ya yi wannan shine karantarwar magabata babu wani wanda zai kubuta ya yi bidi'a a ce ba bidi'a ba a bashi mafita ko kuma wani ɗan bidi'a ya sunna a ce ba sunna ba ce tun da dalili ne daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa inni lawla anni a'daitu la bi umratin maza Allah yace ba don ko ba ko mu wurin ba don na koro hadaya ba da sai in maida wannan abun ya zama me ya zama ainihin wato aikin haji na ya zama umra tare da cewa me yayi tamattu yayi abin nan kirani yayi ya riga ya harama da umra da aikin haji amma ba da ya koro hadaya ba sai batta umra kawai ya warware ci gaba da harkokinsa daga baya harama da aikin haji yake fa halla babuhum bi umratin wasu daga cikin sabai suka yi harama da umra kawai wato masu tamattu kenan wa halla babuhum bi hajji wasu suka yi harama da aikin haji kawai wato masu me kenan masu ainihin ifradi to a wata riwayan kuma wa halla babuhum bi umratin wa hajj wasu kai harama da umra da aikin haji kaga su ne masu kirani amma na ruwayan bai kawo ba yace wa kuntu ana mimman ahalla bi umratin ni na kasance ina daga cikin wanda suka yi harama da umra in ji Aisha radiyallahu anha fa adrakani yawmu arafata wa ana haidun ranan tsewan arfa sai ta riske ni ina mai haila fa shakautu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai na kai kukan hakan din zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tunda ta shigo maka dama da al'adanta ta shigo to har arfa fa qala sai manzo Allah yace da'i umrataki ki bar umrankin nan mana ki bar ayyukan umra kwata kwata ki harama da me da aikin haji yace wan qudira saki ki warware kitson kanki wamtashi ki ainihin wato ki tsefe kanki wa ahilli bi hajji ki harama da aikin hajjinki ma'ana ki tsefe kitsonki ki ainihin abun nan ki tsifan gashinki sannan ki wanka kamar yadda zuwa wata riwaya sannan sai ki harma da aikin hajjin ki saboda ana son mai harma da aikin hajji ya wanka ko to ita ma kuma gashi za ta yi harma da aikin hajji din tace fa fa'altu sai na aikata hakan din inji Aisha radiyallahu anha hatta idza kana lailatul hasbati har yayin da diren da muka kwana a muhassab yazo wato bayan an bar na kenan an tafo ainihin wato abun nan an tafo makka amma kafin a karisa makkan lokacin ta riga ta yi tsarki a ranar sallah ta kuma ainihin umranta me ya faru ne ana ku babu to ni a nawa akwai hmm. ni a nawa akwai hatta idza kana lailatul hazbati arsala ma'i akhi abdurrahman tace sai da wato daren ainihin aikin abin nan hasba ya zo ranar da muka kwana a mina abin nan a wani gari mu hasba ko wani wuri tsakanin mina da wato ainihin aikin haji abin nan makka mun sani cewa a ranar sallah ne ta yi tsarki manzon Allah ya ce ta je ta yi ifabanta kuma sai ta yi to yanzu an gama zaman mina wannan kwanakin da ake na jifa ana dawa maka suka kwana ko kuma da daddare sai suka iso ainihin hasba suka sauke zango shine muhassab arsala ma'i akai abdurrahman bin abi sai dan uwana Abdurrahman dan Abubakar sai ya aiko ni fa kharajtu ila tan'imi sai na fita zuwa ga tan'im wato ni da shi kenan in ji Aisha fa ahlaltu bi umrati na je ne harama da umrata makana umrati maimakon waccar umrata da na bari tace wa lam yakun fi shay'in min zalika wato babu wani abu da ya kasance a cikin wannan hadayun na hadaya wala saumun ko azumi wala sadaqatun ko kuma wato ainihin sadaka wato ma'ana kenan ba a ce ta yi hadaya ba sannan ba a ce kuma ta yi mai ba ta yi azumi ba ga wanda bai da hadaya ba an ce azumin kwana goma ba to wanda kuma bai da ikon azumin kwana goma kaga zai ciyar da mai maimakon kwana goma ta ce wala sadaka kuma babu wani sadaka wannan shi ke kamar ta fara wancan umran ne kuma ta yi wato ta yi harma da aikin hajjin yanzu kuma ta zo ta wani umran ta sabuwa to sai dai a yanzu dalilai idan aka tattara dukkan dalilai suna nuna cewa ba ka fara aikin hajji ko umra ka fasa shi sai dai ka warware shi tare da me tare da hadaya idan an hana ka shiga garin makka ko kuma idan ka kasa yin aikin har lokacin hajji ka goya aikin hajjin sai ka je kai ka zama mai kirani sannan kuma ka yi haram abin da ka yi hadaya ka hadaya a ƙarshe to a nan wannan hadisin manzo Allah ya ce abin Aisha ta ce manzo Allah ya ce mata wanzu zira a saki ki warware kitsonki wato idan za ta yi wanka na harama da aikin hajinta ta warware kitso to shin wannan hadisin yana nuna cewa mace idan al'adan ta ya ɗauke sai ta warware kitsonta kafin ta yi wankan al'ada haka wasu malamai suke fahimta cewa mace wajibi ne ta warware kitsonta kafin ta yi wankan al'ada wasu ma suka ce hadda janaba dole sai ta warware kitsonta kafin ta yi wanka amma zance mafi inganci ba haka bane bai zama wajibi ba don wannan hadisin baya nuna haka babu dalili akan sa me yasa me yasa ba za mu samu dalili akan wannan ba saboda wankan da Aisha ta yi a nan ba wanka ne na wa jinin haidawa ta yi wanka ne a lokacin tana ne tana al'adanta don ranar takwas ga wata ne ranar arfa da daddare za ta yi wanka ta yi harama da aikin hajji aka ce ta warware me ta warware kitsonta kafin ta yi wankan sannan a can hadisin musulun kuma Aisha ta ce mana al'adanta ya ɗauke ranar sallah to kaga ran sallah ya ɗauke wanka kuma ta yi shi yi tarbiya, wato ranar takwas ga wata ran sallah kuma ranar goma ga wata ne to kaga wannan wanka ne sai a lokacin al'adanta bai dauke ba to ba za a dauki wannan hukuncin a tsora shi kuma na wanka na daukewan na daukewan wato ainihin al'ada ba ba za a tsora shi akan haka ba to da haka wannan shi yake nuna hadisin baya nuna wajibi ne mace ta warware kitsonta a lokacin da za ta yi da za ta yi wanka to sai kuma wani hadisi na muslim ya tabbata ingantaccen hadisi daga ummu salma radiyallahu anha Allah ya da ita qalat tace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni imra'atun ashuddu bafara ra'ati afa anquduhu li ghusl janaba wa fi riwayatin wal haiba fa qala la inna hasayatin ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أو تروان فإذا أنت قد طهرت tace ya rasulullahi ni mace ce wanda ina kitsa gashin kaina ina kitso ta ce afa an ƙubuhu yanzu zan iya warware kitso na lingusti janabati ta janaba a wata riwayan wal haibati da kuma wankan haila fa qala sai manzo Allah ya ce la ba sai kin warware kitson ki ba hadisi ingantacce na musulmi ba sai kin warware kitson ki ba idan kin zo wankan janaba ko kuma wankan wankan haila inna ma yakfiki an tahtiya ala ra'siki salasa fayatin ai ya ishe ki ki kamfato kamfata guda uku ki zuba a kanki in kin kan fata kin zuba sau uku akan ki shikenan magana ya kare sun matafi zai alaiki ma fa taqahuri sai ki zuba ruwa a sauran jikin ki shikenan kin yi tsarki imam muslim ya rawaito wannan hadisi to kaga wannan hadisin zahiri ne yana nuna kenan ba wajibi ne mace ta warware wato kitson ta ba a lokacin da take wankan janaba ko kuma lokacin da take wankan haila to sai dai wasu malamai sun ce mustahabbi ne idan ta yi haka haka aka fi so amma ba wajibi bane kuma suka ce wasu malamai suka ce yana wajaba idan ya zama da ruwan ba zai shiga cikin kanta ba har sai ta me warware kitsonta idan ta wasu kitso yan kanana kanana ko kuma a ta ɗauki wani zare ta ɗaɗɗaure gashinta ko ina irin zaren lilon nan ta ɗaɗɗaure ta ɗaɗɗaure ta yadda in ta zuba ruwa a kanta to ruwan bai zai shiga cikin gashin kanta ba to anan suka ce wajibi ne ta warware wannan kitson domin me domin ta ainihin wato wankan janaba wanda ruwa zai shiga ko ina a cikin gashin kanta to kaga wannan ita ne ta daure gashin ta yanda ruwa bai zai shiga ba amma mace idan ta yi kitso ba ta ainihin daure gashin ta da wani hilo ba ko da wani zare wanda zai hana ruwa ya shiga cikin gashin ta ba to bai waje ba ta warware ba za ta yi ta zuba ruwa tana tattafa gashin har ta kosar da gashin ta da ruwa idan ta yi haka hakan yayi wannan shine abinda malamai suka yi ta bayani akan haka saboda haka suka ce idan ka ɗauka wajibi ne to sai dai ya zama na idan ruwa ba zai taɓa cikin gashin kan ba amma in zai ruwa zai taɓa ko ina a cikin gashin kanta har ƙasan kanta to shikenan ba sai ta warware ainihin wato kitsonta ba kuma babu bambanci tsakanin wankan janaba da wankan da wankan haila hadisi ya tabbata a sahihu muslim aisha radiyallahu anha labari ya zo mata abdullahi bin umar kana ya'muru izak nisaa idza tasanna an yanqudna ru'usahunna aka ce ai abdullahi bin umar ya kasance idan mata da su yi wanka na janaba ko na haila yana umurtan su su dinga warware gashin kansu sai sun kunce kitson su sannan su yi wankan haila ko kuma wankan wankan janaba haka labari ya zo a Aisha Aisha sai ta ce ya ajaban libni Umar huwa ya'muru an-nisa an yanqubna sharahunna afala Anya an yahlidna ru'usahunna mamaki abdullahi dan umar ina cewa wai mata su dinga warware kitson su idan za su yi wanka to duk Allah ya umarce su wanda su aske gashin kansu ma gaba ɗayan za su yi wanka ko da ta girmama magana ta ce umarce su wanda su dinga aski in dai haka ne ya zai ce sai sun warware kitson su kafin su yi wanka to sai ta kafa da yayi ta ce laqad kuntu aftasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina ina'in wahidin fama azidu an ufriga ala ra'ati salasa ifragati tace ina wanka na janaba tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam in zubawa in zuba bana karawa akan in zubawa kaina ruwa sau uku bana warware gashin kaina ya za a yi ce sai mace ta warware gashin kanta kafin ta yi wanka yace to abin ya umurce su man su yi aski ma gaba daya to wannan sheke nuna babu da akwai wannan da Aisha za ta fi kowa sani ko matar manzon Allah sallallahu alaihi sallam da manzon Allah sai dinga umurtan su in al'adan su ya dauke su dinga warware gashin su su dinga warware kitson su ko kuma idan suka zo wankan janaba su dinga warware wato ainihin kitson su to da ba a samu wannan ba sai nuna cewa ba wajibi bane warware ainihin wato kitso sannan hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud sabai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da namiji da mace maza da mata idan sun zo yin wanka sai sun warware kitson su ko ba sai sun warware ba domin maza ma suna yin kitso ko maza suna yin kitso maza suna yi sai dai kai a yanzu in kai sai a kama ka a maka bulala <laughs> eh al'ada ne A kodan da al'adan su larabawa al'adan su maza suna yin kitso kuma ba matsala bane idan sun yi kamar yadda mata suke yi mu ma anan akwai akwai hana gamba fulani hana nan mazan su da matan su duka suna yin kitso sai ga namiji da kitso a kansa to idan al'adan garin ku ne namiji yana kitso baka aikata haramun ba amma in ba al'adan garin ku bane sai ka je kai kitso to ka aikata haramun domin kana kwaikwayon mata ne ka neman ka zama dan daudu sai a kama ka maka ladabi to kaga anan saboda larabawa akwai wanda al'adan su kitso ne shi za tambaya da maza da mata dukkanin su kowa sai ya wanke sai ya warware kitson sa in zai wankan janaba sai manzon Allah ta ce ammar rajulu falyanshur rasahu amma mace amma namiji ya tsetsefe kansa ko sai aka ce wa ammal mar'atu fala alaiha alla tanqubahu amma mace bai zama matsala ba idan bata warware gashin kitsonta ba to da wannan ne malamai suka kare ba ka ce to karfa da kaji an ce namiji ya tsefe kansa ka dauka cewa in yayi kitso wajibi ne sai ya warware a'a to da namiji shi aka fi sani da mai tsefe kai ko yaushe akwai masu kitso akwai marasa kitso to tunda galibi ba sa kitson ka tsefe kanka ma'ana ka ainihin abin nan ka bar kanka a buɗe kar ka dinga kukkulla gashin ka kana kukkullawa don ruwa ya shiga da cikin sauki yace amma mace tunda al'adan ta galibi ita kitso ne yace babu matsala in bata warware gashin gashin kanta ba kaga wannan ya daidai da hadisin wato ummu salma wanda wanda ainihin imam muslim ya rawaito wannan dai duka da da suke karfafa cewa wannan hadisi shaukani ya inganta shi abu da da ne ruwaito shi to wannan duk yana karfafa cewa mace ba wajibi bane sai ta warware wato kitson kanta zan maimaita wannan matsalan saboda yawan tambaya da mata suke yi mace bai zama wajibi ta warware kitson kanta ba saboda wankan janaba ko kuma wankan ɗaukewan jinin haila amma idan ya zama na ta yi kitso nazari ko na wani lilo ta ƙuƙulla gashinta ta yadda ruwa ba zai iya shiga cikin gashin ba to wannan wajibi ne sai ta warware wajibi ta warware domin ruwa shiga cikin gashin kanta don ruwa bai shiga ciki ba to ai ta bai cika ba dole sai ta kotar da cikin gashin kanta amma in kitsonta ba zai hana ruwa ya shiga cikin kanta ba ta kwara ta daddana ruwa zai shiga za ta ji damshi ruwan a cikin kanta ya ratsa gashi to wannan ba dole ne sai ta warware ainihin wato kitsonta ba akwai wasu masu zahiriya su suna ganin cewa ko da ma ruwan bai shiga ciki ba in dai ta zuba ruwa a kanta kawai shikenan ba za a ce dole sai ruwa shiga cikin kanta ko ba za ta warware kitsonta ba amma dai saboda wankan janaba sai ka ga mai jiki gaba daya sai zama ta warware kitson in dai ruwa ba zai shiga cikin gashin ta ba shi yafi amma in zai shiga kuma ba dole sai ta sai ta warware ba حديث نقبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نهيب مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله wannan hadisin Aisha radiyallahu anha ta ruwaito shi hadisi ne wanda ainihin yake ingantacce ma bukari ya rawaito shi a wani babu da yake babu la tanqudu ko kuma la tanqudu al-ha'idu mace wato babu la taqbil haibu salah babin da ke bayanin mace mai haila ba ta biyan sallah daga Aisha radiyallahu anha annam ra'atan wata mata qalat ta ce ita wannan matan tace tajazi ihdana salataha atajazi ihdana salataha yanzu ɗaya daga cikin mu za ta rama sallanta za ta rama sallan da ake binta a lokacin da take haila iza tahurat idan ta yi tsarki ka kula da wannan lafazin a tajazi manansa a taqabi ihdana ihdana shine fa'ilin ha kuma shine me shine maf'ulun bi to da haka ba a tujuzi'u bane in tujuzi'u ne sai a ce salatuha to amma a tajazi ai a taqabi ihdana so da haka tajazi filin mubari'un marfu'un bidammatin muqaddarati alal ya'i mana min zuhuriha athqal ihdana wannan ya wannan ihdadin kuma fa'ilun ne marfu'un bidammatin muqaddarati alal alif mana min zuhuriha at'azzur wa huwa mudafun na ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر مجرور بالإضافة ثلاثة شنو مفعول به mansubun bil fatahati zahira wa huwa mudafun ha kuma damirun ne muttasilun mamnu ala sukuni fi mahalli jarri majrurun bil idafa ka fahimci wannan jumla din atajazi ihdana salataha yanzu ɗayan mu sai ta rama sallanta idza tahurat idan ta yi tsarki za ta rama sallah haka wannan matan ta tambayi Aisha radiyallahu anha sosai Aisha fa qala sai Aisha ce a haruriyatun anti a haruriyatun anti ke kawarij ne kawarij wato na taɓa fara da ne a baya baya duk na fasara kan kuskure sai ce a haruriyatun anti ke yar shi'a ne kuskure ne wato wahami ne ya ɗauke ni da kawarij da shi'a kusan a zamani ɗaya suka yi to sai na yi wahami sai nake fasara shi da shi'a kuma alhalin kawarij ne kawarij su ne waɗanda suka yi wa wato ainihin sayyidina ali tawaye suka ce ya kafurta suka ainihin kafurta wasu daga cikin sahabbai suka kama yaƙansu suka yi fito na fito da su saboda jahilcin su suka ce sayyidina ali ya yadda amr bin al-as da abu musa al-ash'ari su yi musu hukunci su riba musu rigima tsakaninsa da muawiya shikenan sai suka ce to ai ya hukunta mutane kuma ubangiji ta lace inil hukumu illa lillah babu wani babu wani hukunci sai na Allah tunda bai ya bar hukuncin Allah ya yadda mutane biyu su masa hukunci to wannan ya nuna ya kafurta saboda haka suka ce ai kawai ya kafurta suka masa tawaye kuma ya ce ya sauka daga amirul mu'minin a lokacin da ainihin aka zo sulhu aka ce to kowa ya ajiye ainihin wato khalifancinsa shikenan sai a zo a yi sulhu sai tuɓe alkebban sai ce ka wannan tuɓe alkebban nan nawa na tuku daga amirul mu'minin ni yanzu ba amirul mu'minin ne, ma'ana ba khalifa bane sai suka ce to tun da ya cire kansa daga amirul mumini na shugaban muminai to ya zama shugaban kafurai kenan ya zama amirul ne saboda haka ya kafurta to wa'annan mutanen lokacin da suka haɗu suka yi ainihin mikin, suka shirya waɗannan abubuwan suna wani gari ne da ake ce masa harura harura to duk wani kawari sai a ce masa haruriyun a danganta shi zuwa ga wancan gari saboda a can ne suka haɗu suka kirkiro wannan aƙida din to shi yasa ake ce musu kawari to wannan aqida nasu Abdullahi bin Abbas ya tattauna da su akan ta saboda jahilci ne yasa suka shiga wannan mas'ala din yace menene matsalan ku da sayyidina Ali kuka kafirta shi suka ce ai ya ya yadda Amr bin al-As da Musa Abu Musa al-Ash'ari su yi musu hukunci kuma Allah ya ce inil hukmu illa lillah yace to ga Qur'ani Allah ta'ala ya ce idan kai farauta a harami a samu mutane guda biyu a da laifi maka hukunci su ga wace irin dabba ya kamata ka biya gashi Allah anan ya ce mutane za su iya hukunci idan ka samu matsala tsakaninka da matarka za a ɗauko waliyinta da wakilinka su zo su haɗu su muku hukunci ko su tabbatar da auren ko su warware shi sai suka ce to ai Allah ta'ala ma ya ce mutane za su iya hukunci sai suka ce eh gaskiya ne yace to kun gane wannan suka ce sun gane suka ce sai me kuma yace suka ce ai ya ce shi ba amirul da bane ya tube kansa ya zama amirul kafirina ya zama shugaban kafurai kenan saboda haka ya kafurta sai suka ce sai ce musu to kuna tina a ranar hudaybiya lokacin da aka zo sulhu suka kafirai da aka zo rubuta wasiƙa aka ce daga Muhammad Rasulullah Muhammadu manzala ta sanama Suhailu bin Amr yace bai yadda ba sai dai a rubuta Muhammadu dan Abdullahi yace laura zina zinaka Rasulullahi lama naka da mun yadda kai manzon Allah ne ai ba za mu yaƙe ka ba sai na Ali aka ce share yace a'a manzala ce a nuna masa wurin sai ya share wurin da kansa ya share Rasulullahi din sai sai ya a rubuta bin Abdullahi Muhammadu dan Abdullahi yake yanzu da ya share cewa shi manzon Allah ne ya share wannan sunan na cewa Muhammadu manzon Allah yanzu ya tashi daga manzon Allah koma manzon shedan ko wani abu daban suka ce a'a yace to kun fahimta suka ce mun fahimta to anan mutum dubu biyu suka bar aqidan kawari suka dawo aqidan ahlus sunna a wannan zama guda daya mutum dubu biyu so da fitina in ta zo tana ɗiban mutane da yawa take kawai suka dinga ɗiban jama'a kawai suna ta ɗiban jama'a kan ankara hakan da aka samu malamin da ya zaunar da su ya musu bayani sannan suka gane to wannan a garin abun nan harura aka yi wannan mitin din aka fara fito da wannan aqidan shi yasa duk wani khawari sai a ce masa a haruriyatun anta abun a ce a ce masa haruriyun in mace ne a ce masa haruriya to shine Aisha tace a haruriyatun anti ke khawarij ne masu yi wa shugabanni tawaye masu kafurta mutane kina daga cikin wannan masu cewa in mutum ya bar abu na wajibi ya kafurta zai dawwama a wutar jahannama masu zafin kai a addini masu wuce gona da iri a addini ke kina daga cikin irin waɗannan mutane ne to da sun kasance suna tilastawa mace idan ta gama al'ada sai ta biya sallah da zafin kansu kawai suna gani wannan ai ruguntaka ne a ce ba za ta biya sallah ba isa manzo Allah ya ce halakal mutanaddiun masu zafin kai a addini sun halaka masu goyi wuce gona da iri to sai Aisha tace kunna nahidu mun kasance muna yin al'ada ma annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fala ya amuruna bihi ba ya umurtan mu murama sallah baya umurtan mu duk matan da sai al'ada ko sallah nawa ke nan sallan sun wuce ba za ta rama ba a wata ko kuma cewa tai ina wurin ne aw qalat ko kuma cewa tai fala na naf'aluhu ba ma aikata shi mana ba ma rama sallah din to da haka tana rama azumi amma ba za ta rama ba za ta rama sallah ba shi yasa wani hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa kunna nu'maru bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i as-sala ana umurtan mu da biyan azumi amma ba umurtan mu da biyan wato ainihin sallah a wata riwaya mu'aza a riwaya muslim mu'aza ne ta ta samu aisha tace ya aisha ma balul haidi taqdi salata wala taqdi sawm me yake me ya faru me haila take biyan wato taqdi sawma take biyan azumi wala taqdi sala kuma ba ta biyan sallah sai aisha ta ce mata a haruriyatun anti ke khawarij ne masu cewa mace sai ta biya azumi sai ta ce lastu bi haruriyatin walakin ni as'al ni ba khawarij bane amma sai dai ina tambaya ne to sai ta ce kana yusibuna zalika fa nu'maru bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i salam hakan din yana samun mu sai a umurce mu mu biya azumi amma ba umurtan mu mu biya sallah kenan mai haila za ta biya azumi amma ba za ta biya sallah ba duka biyun kuma haramun ne ta yi su a lokacin da take al'ada haramun ne ta yi sallah a lokacin da take al'ada haramun ne ta yi azumi kuma a lokacin da ke al'ada za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu! barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله wa آله wa sallim. mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum malam ga tambaya ta kamar haka malam ni ne yayana lokacin da zai aure ya yarjejeniya da matarsa akan ba zai mata kishiya ba bayan sun yi auren kuma daga baya sai mata kishiyan sai a matsayin sa na biyu bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yanzu wani yana taya mamansa kishi kenan ko ko ba dan ne yake tambaya ma eh yayar su ce yana taya yayar su kishi to abin nan ah, idan mutum ya zo zai yi aure aka mar sharaɗi ba zai mata kishiya ba har ya yadda da hakan to ni na ganin wautansa saboda baka san me zai je dawo ba baka san me zai je dawo ba to shin wannan sharaɗin yana daga cikin sharuɗan da dole mutum sai ya cika su ko kuma baya daga ciki domin sharaɗi kala biyu ne akwai wanda dole zaka cika akwai kuma wanda dole ba zaka cika ba akwai kuma akwai wanda malamai suka yi ittifaki ba sai ka cika sharadin ma akwai wanda suka ce kuma dole ka cika akwai kuma wanda aka yi sabani wani yana daga cikin wanda aka sabani wato manzo Allah sama ya ce inna ahaqqa shuruɗin an tufa mastahalaltum bihi furuj mafi cancantan sharadin da ya waje ba ku cika shine wanda kuka halarta farji da sa wato sharadi na aure bari in ka mana misalin sa idan ka auri mace duk a babin auren ba zan fita ba idan ka auri mace sai iyayenta suka kafa maka sharaɗi fa ba za ka bar garin nan da ita ba kila daga kamaru kake ko daga south africa kake ko daga niger kake ba san dai asalinka ba sai aka baka yarinya ka zo tirani misali sai aka ce to lalle za a aura maka ita amma sharaɗi fa ba za ka kaura ka tafi da ita ka bar garin nan ba kila suna tsoron in ka tafi da ita ba a san labarin yarsu ba musamman zamanin da da ba waya ba wani abu kar ka je ka sayar musu yarsu ko baka sai da ita ma dai su kasa samun labarin ta ba su san aina kake ba to idan ka yadda da wannan sharaɗin wajibi ne ka cika shi ba da dama ka tafi da matar wani gari a wannan garin da ku zauna idan ka ce a ni zan koma da ita gida to tana da zabi idan ta ce ba za ka je ba dole a warware wannan auren ko baka ce ka sake ba matar ka za ta sako domin me hakan in zai cutar da iyayen ka tafi da yarsu ba a san asalin ka ba ka san inda ba a san inda ka tafi da ita ba to ciwon zuciya zai kama iyayenta to wannan sharadin akwai cutarwa in aka saba shi duk malamai sun yadda cewa wajibi ne ka cika wannan sharadin in ka ka cika kuma to tana da zabi suna da zabi ko tana da zabi za a iya wurware aure wannan sharadi na farko misali na biyu mazala sama yana cewa kullu sharɗin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana mi'ata sharadin duk shari'in da ya saba wa alqur'ani ya saba wa shari'an Allah to wannan shari'in barna ne ma'ana banza ne ko da ya kai shari'i ɗari ba dole sai an cika shi ba ba za a cika shi ba misalinsa shi kuma a babin aure mutum ne baka yarsa sai ce amma na aura zan aura maka yarinyar nan amma shari'i sai dai ka sadu da ita da jijjiri amma banda da rana sai ka yadda da wannan shari'in aka yi aure to wannan shar'in ya zama shirme ka je ka sadu da matarka ko da rana ne domin babu wani maslaha ko kuma wani cutarwa da yake tattare da mace a sadu da ita da rana ko a sadu da ita da daddare duk ɗaya ne kaga wannan shar'i ne na ɓata lokaci kawai to nan ba dole sai ka cika shi ba ya zama shar'i ne baɗil don ya taɓa wa shari'a shari'a ta baka dama zaka iya ne zaka iya ainihin saduwa da iyalinka dare ko rana suka ce malamai suka ce ko ka da wannan sharadin ba dole sai ka cika shi ba kuma idan baka cika shi ba isa a ce za a kwace maka mata ba sai dai idan kai kaga dama ka sake ta to shi wannan shar'in da wannan shar'in da aka yi misalin sa malamai sun sabani akan sa don yana tsakanin wayannan guda biyu ne ka auri mace sai aka sai ka dauki alƙawarin cewa ba za ka yi mata kishiya ba da shar'in haka aka baka ita to shin wajibi ne sai ka cika wannan alƙawarin wai suka wajibi ne to da hadisi ya ce inna haqqa shartin an tufa masalaltum bihi furuj mafi cancantan sharadin da za ku cika wanda ya ku cika shine sharadi na aure kace ba za ka mata kishiya ba yanzu aka ce za ka mata to ta da daman ta ce ita ta fasa aure wasu malamai suka ce a'a ba dole sai ka cika shi ba me yasa da manzo Allah ya ce kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa badin duk sharadin da ya saba wa shari'a cikin sharadi ne ba za a cika shi ba suka ce ai Allah ta'ala ya ce hu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thalatha wa ruba Allah baka izinin ka aure biyu ko uku ko hudu to ya kuma za a zo a kafa ma sharadi a ce ba za ka ƙara aure ba wannan ya saba wa shari'a sai suka ce ba za a ne ba ba dole sai an cika wannan sharadin ba amma wanda suka ce dole sai an cika suka ce to ai kishiya yana cutar da mace ta tabarrar bihi tana cutuwa da kishiya shi yasa ake ce mata barra kishiya na damunta kwarai a ce an mata kishiya za ta ji ba daɗi za ka ga ta canja ba kamar yadda take a lokacin da take ita kaɗai ba suka ce to kila kishi ne mata yawa ba za ta iya zama lafiya ba idan an mata kishiya shi ta ta kafa wannan sharaɗin suka ce to tunda za ta cutu da ita to ya wajibin ka ta cika wannan sharaɗin idan ka ɗauko shi to amma idan muka duba kuma cewa kowace mata tana da kishi kuma lallai Allah ya san da wannan din ya halarta za a iya ƙara aure shi ma kaga zai nuna ba dole ne sai an cika wannan sharadin ba to wannan sharadin yana zagayawa a tsakanin wannan malamai sun yi sabani amma ni abin da nake gani cewa ba dole ne sai an cika wannan sharadin ba ba dole ba ne amma ka kai ta gidanta ya zama daban inda za ka kai amaryan daban abin da take tsoro in mai tsananin kishi ne ka sassauta mata wannan kishi amma a ce an sa maka takunkumi ba za ka ƙara aure ba bayan shari'a ta baka izini ka ƙara wannan ka wani sharadi ne wanda ya saba wa shari'a shari'a bata haramta maka ba za a haramta maka ba kuma babu wani abun nan abu ne da ya shafi aure ya shafi shari'a kuma wannan cutarwa na kishi din Allah ta'ala riga ya san da zamansa kuma ya halatta mutum ya hada mata biyu to amma tunda an kafa maka wannan sharadin kila ta mai tsanani ne sai ka je ka kai amaryan a gidanta daban ita kuma wannan ka ta a gidanta daban don ka sassauta mata wannan wannan ainihin radadi din amma babu dalilin da zai sa ka yi aure kuma daga ba a ce ba za ka sake aure ba ka ɗauko wani sharaɗin cewa nan gaba kuma a takura maka rayuwar ka zama mace ɗaya ne ba manzo Allah yana a dinga ƙara a dinga ƙara aure kuma shi ma ya aure da yawa na fatan mun fahimci wannan matsalan amma asali bai kamata ka ɗauko wannan sharaɗin ba duk matan za ta sharɗanta maka cewa za ta aure ka amma ba ka mata kishiya ba to ai wannan daga gani kai ma ka san ka tsokano a kanka masifa wanda ba ta sharɗanta ba ma ya aka ƙare ballantana wanda za ta sharɗanta maka cewa babu kishiya na ya tambaya ta biyu makamanciyar ta farko ne mala yake cewa don Allah a yi wa mataye nasiha da su dinga haƙuri da in za a yi musu amarya domin ni na yi nufin zan yi aure amma yanzu matata tana ta da hankalinta kai rago ne ma kawai da kake tambaya akwai matan da za ka yi kishiya ne bata ta da hankalinta ba har kana ta wani a mata nasiha ai menene karshen ta dai zaka janye kawai yawa kawai ka je ka zauna da mace ɗaya kawai tunda ka ta yawa tunda kana tsoron matarka ai ba wani wanda zai ƙara aure wanda matarsa ba za ta daga hankalinta ba a hakan dai ai shari'a ne Allah ne yake a yi manzon Allah ya kwaɗaitar kuma shi ma ya ɗabbaka da kansa to da ganga ce a ah, wai matar ka ah, ta ta da hankali wallahi mutum sai ne waya fa wai zai ƙara aure matarsa ta daga hankali yanzu ne shawara zan bashi to zan ce ka fasa ni? eh ba zan ce ka fasa ma to da haka dama duk wanda yake rago ne ba zai iya mata biyu ba a gaskiya don ka tsokano masifa ne yawa duk yadda kuke shiri in ka ce za ka yi ƙari to masifa ka tsokano a hakan kuma za a tafi in ba haka ba kuma to za ka zama mijinta sai yadda ta yi da kai kawai za ta jujjuya ka yadda kake so kaga ba ka ji daɗin rayuwarka kuma ba to da haka a hakan din za ta wata in ta gama haukantan kafin a yi aure in an yi aure in an yi sa'a sai abin ya lafa sai zama dan kaɗan kaɗan da a samu wata kuma ba za ta yi haukan ba sai bayan auren shi kenan da wata ta da zaune tsaye to da haka a hakan dai ni a shawara ta ba zan baka shawaran ka ka abun nan ka ka sassauta ba kuma ba wani nasiha da za musu don ba jin nasiha su matan ba wani nasiha da za musu ɗabi'a zuri ɗaya ne duk wacce za a yi wajen sai ta ɗaga hankalin ta ɗin sai dai kawai musu nasiha su je na hauka su daina hauka a fada wannan a ɗauki wannan a faɗi maganganu da sauransu wai ta ce sai an sake ta ta je ta yayya ga kayan mijinta ta ɗauki almakashi ta yayyanka ta tarwatsa wannan ko ta ce ba za ta masa girki ba saboda sababin wannan ko ba za ta abin nan wasu ayyukan gida duk ta ƙare su ta ce ka je ka nemo wata ta maka mana wannan hauka ne ba kishi ba ne hauka ne abu ne wanda ya zama wajibi ki kuma dole ki ki yi su amma kishi kuma ba za a ce mata a zuciyar da ba sai dai a ce ta sassauta tun da kaddara ne na ubangiji ta ala babu yadda ta iya da shi duk abin da kai dai ba fatawa za a yi ba kuma in kin yi hakuri hakuri magani zaman duniya wannan shine mutuncin ki da darajar ki ki yi hakuri din kishiyan a miki kuma idan ma bai miki kishiyan ba to za a zage ki za a ce ke ce kika hana shi aure to ba shi kare za a zagawa bayan shi ne za a za a dinga dariyansa kuma ke ma za a zage ki ko ya auro ki kora nan ma za a zage ki a ce kina koran kishiya kama yake hakuri duniyan kwana nawa ne kwata kwatan ta kwanan ta nawa ne duk da ba abun duniya bane ba matan da take kishi saboda addini sai dai don abun duniya sawa ba wai sallar ba kiyamul layli ki bane aka ce to yanzu ki dinga raka'a biyar biyar tun da za kina yin goma sha ɗaya yanzu an riba. ba wannan bane ba wani karatun qur'ani ki aka hana ki ba ba sallolin ki aka hana ki ba da zikirin ki ba wani dan abun duniya ne dai da za kike samun ta ko ba kya son yar ki ta samu shine kawai kishin ba wani ba da ka aibi ne wannan sai ku ji tsoron Allah tunda Allah ya riga ya shar'anta ya kaddara ya san halin mutane a yi haƙuri a dogara ga Allah subhanahu wataala mai tambaya ta gaba yake cewa malam mu ne a bakin daga muna yaƙi amma idan lokacin sallah ya yi mukan rabu kashe biyu waɗannan su yi sallah waɗannan kuma su ci gaba da yaƙi sai dai idan mun zo yin alwala ba ma cire takalman mu muna shafa ne akan takalman to ya matsayin alwalan mu da sallar idan takalmin ya yi kama da safa su ne haka ya zo a hadisi abin nan ana shafa a kan na'alin wato takalmin da ya kama da safa safa ana shafa a kansa wannan mun wuce wannan matsalan kamar da ake shafa kan hufi haka nan safa mai kauri idan sun da kai alwala cikakkiya ka sa ta za ka iya shafa a kanta amma iya sallah biyar in a zaman gari kake in kuma halin tafiya ne kwana uku daga baya dole ka cire ka wanke in janaba ta kama ka kuma dole ka cire dama kai wanka sannan ka sake mayarwa to idan tunda halin su na matafiya ne mayaka idan takalmin irin wanda ake sa shi kaman safa ne ya rufe idon sa wanda ake tsattsaurewa da igiyan nan to za su iya ainihin shafa a kansa saboda haka idan sun wanke fuska da hannu suka shafan kai sai su shafi saman takalmi domin shi da safa duk ɗaya ne amma ne sa safan aka ce a safa abin nan a yi shafa akan safa ko kufi saboda cire shi aiki ne to amma irin wannan takalmin ya fi ma kufi wahalan cirewa saboda haka za su iya shafa a kai kuma hadisi ya tabbata a kan wannan to galibi kuma takalman sojoji irin wannan ne in sun shafa a kai babu wani matsala su sallan su haka amma dai su sani iya sallan kwana uku ne aka ba su bayan kwana uku kuma dole su cire su wanke kafin su sake su sake mayarwa nan ma idan ba su riga sun cire ba bayan sun yi bayan sun yi ainihin shafan in suka riga sun cire to wannan kuma dole a wanke kafafuwa kafin a sake mayarwa ma'ana dai dokokin shafa akan kufi shine yake akan shafa akan safa ko kuma irin takalmi wanda suke kama da safa nan. na a sallan su kan ba matsala yana tambaya ne akan abun nan saboda haka don ai ko kai ba za ka iya bada wannan an san ba an ce sun yi sun rabu biyu wayannan suka yi sallan su da suka dawo suka karbi yaki wayannan kuma suka sake <laughs> suka suka suka ci suka bada sallan su wannan kuwa ma zai amsa ta amma da mai rikicin suka yi ne wannan su limamin su yi raka'a ɗaya da wayannan mutane sai suka cika ta sallan su suka dawo suka karbi ainihin masu yaki suka koma suka ainihin bi ɗaya liman ɗin ya liman ɗin ya ƙarisa raka'a ɗayan da su suka sa ta wannan shi za a tambaya wannan ma rikicin sa kaɗan ne da mai rikicin babba ne shine su zo liman ya yi sallah raka'a ɗaya tare da su su jama'a na farko an raba su biyu wanda suna karban yaki suna yaki wayannan kuma rabin sun zo suna sallah da liman sai raka'a ɗaya tare da su idan ya raka'a ɗaya tare da su ya tashi sai su kama hanya ba su karisa sallan su ba su je su karbi yaki a wajen wayancan su wayancan su dawo wajen liman a karisa raka'a ɗaya da su sai su karisa sallan su su liman ya sallame su karisa sallan su sai su je su karbi yakin tare da liman din su kuma wa'yancan da suke yakin su sake koma gefe su kare sa sallan su a haka bayan sun yi wannan yakin su kare sa raka'a ɗaya ɗayan su sallame wannan shi ma ya tabbata a sunnar manzo Allah ta sama an yi haka yayi kai raka'a ɗaya ka je ka yaki ka sake dawa ka kalli kudu arewa gabar yamma ka yi gudu ka ja da baya ka durƙusa ka miƙe duka dai wannan ba matsala bane ka dawo kuma ka kare sa raka'a ɗayan ka ya halatta inda anan ne aka tambaya sai a ce akwai wani rikici aka amma jam'i biyu aka yi kawai wannan su yi nasu suka gama wannan suka zo suka karɓa suka karbi yakin ko wancan suka zo suka yi sallan su na'am tambaya ta gaba yake cewa shin malam akwai nasi akan addu'a tsakanin ikama da kabbaran harama eh, babu sai dai addu'a tsakanin abun nan tsakanin kiran sallah da ikama tsakanin kiran sallah da kama ya tabbata ana karban addu'a a wurin ya zo a sunna amma bayan kama kafin kabbaran harama babu wani nasi da yake nuna yi addu'a sai dai bayan kabbaran haraman ana addu'a sallah kafin fatiha mai tambaya na bai yake cewa malam menene gaskiyar maganan cewa idan mutum ya shiga bayan gida mala'ikun da yake tare da shi za su juya daga barinsa amma idan ya yi magana za su rabu da shi kuma za su tsine masa wa menene gaskiyar maganan idan mutum ya shiga bayan gida mala'iku da suke tare da shi za su saurara masa a waje amma idan ya yi magana to za su tafi daga barinsa kuma su dinga tsine masa to tsine wanne dai ban san da shi ba ko barinsa ne amma dai idan ka zo shiga ban ɗaki wuri ne mai kazanta za su iya abin na rabuwa da kai su masu gadi da aka shi sa ake so a karanta Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is saboda zaka iya samun shaidanu a ban daki sai su buge ka sai ka nemi tsari da su kuma in ka fito kuma kana tare da su waɗannan mala'ikun da su kare ka daga sharrin waɗannan shaidanu amma sai in kayi magana za su zubi da kai su tsine maka wannan ban san shi ba domin hadisin ma da yake hana a yi magana in ana ba haya bai inganta ba hadisin da da'ifi amma dai shi ba kawo maganar tsinuwan ba cewa yi wala ta kallama ne kada su yi magana suna ba haya sai dai kuma rashin maganar shi fi alkhairi shi yafi mutunci idan kana ba haya ba za ka yi magana ba domin kada a fahimci cewa ga halin da kake ciki tambaya ta gaba yake cewa malam ba na iya tashi kiyamun laili sai karfe hudu shin hakan yayi yayi mana kowa gwargwadon himmansa ne yayi wani ya tashi biyu wani uku wani hudu babu wani matsala to wannan wannan yana tambaya wai a fassara masa abin da mai risala yake cewa ولا يصلى الجنازة على من لم يستحل صارخا ولا يرث ولا يورث ويكره أن يدفن السقط في الدور فصار شيني باء صلى جنائزة قوان دبي كوكابا من لم يستحل صارخا كمان تند أكي برينسا lokacin da ya zo duniya bai kuka ma'ana wanda bai zo dare ba kenan ba a yi masa sallah wala yarisu baya gado wala yurasu ba a gadonsa wa yukrahu an karhanta an yi ba saqada ba wato abun ne ɗari fiduri a cikin gidaje abin nan abin ne sa ba son abun ne mutane a cikin gidaje saboda matsaloli na farko za a iya wata ran a buƙaci yin gini a cikin gidan kaga sai an tone kabarin ko makamancin wannan na biyu kuma yana iya jawo fitina idan babban mutum ne zai zama na wato za a dinga zuwa ana ziyartar kabarin har a dawo ana shashafa shi ko makamancin wannan illa ta uku kuma ba zai dinga samun addu'o'in bayin Allah ba saboda in a makabarta ne bayan Allah in za su shiga makabarta suna yi wa dukkan wanda suke kwance a wannan makabartan addu'a kaga zai asara kuma makabarta kuma kullum ana kai mutane a binne su amma abin da ya shafi cewa ba a yi wa yaro sallah har sai ya har sai ya fado yayi kuka ma'ana sai ya zo da rai to wannan hadisin bai inganta ba amma akwai hadisin abin nan abin nan yusalla ala sabi idza tahalla sarika ko idza tahalla al-mawlud sulliya idan yaro ya fado da rai ana masa sallah mafhumin sa ya nuna in bai zo da rai ba ba za a masa sallah ba to amma zance mafi inganci za a yi masa sallah matikar an haife shi bayan wata hudu saboda hadisi ingantacciya ce yusalla alal mauludi ana yi wa yaro sallah to kaga wannan ba a bambance cewa sai ya zo da rai ko bai zo ba amma malamai dai sun yi ijma'i har sai in ya kai wata hudu a cikin cikin mahaifiyarsa lokacin da ya kai a busa masa rai to ko an haife shi babu rai ana masa sallah amma sallan mustahabbi ne ba wajibi bane an so ne a masa sallah amma bai zama wajibi a masa sallah saboda an rawaito manzo Allah da yi wa Ibrahim mu'azzan sallah ba a lokacin da ya rasu saboda haka yaron da ya balaga ba wajibi ne a masa sallah to bari in an haifi yaro bayan wata shida aka yi barin sa bai zo da rai ba in an mar sallah haka shi yafi in ba masa ba kuma babu babu damuwa amma hadisin da yake nuna cewa ba a masa sallah wannan bai inganta ba shi kuma na ana masa sallah ya inganta sannan da yace la yarisu wala yurasu baya gado ba a gadonsa wannan haka ne domin shi kuma wannan akwai ijma'i ne yana haɗe da wancan hadisin idza tahallal mauludu sulliya alaihi abun idza tahallal mauludu sulliya alaihi wa wurrifa in yaro ya kuka ana masa sallah kuma ana gadon sa ko ana bashi gado kaga sai ka ga to in bai kukan ba kenan ba za a bashi ba to amma akwai riwaya da aka inganta ta cewa idza tahallal mauludu wurrifa idan yaro ya zo da rai ana bashi gado kuma malamai sun ijma'i sai ya zo dare rai za a bashi gado ibnu hazal ne kawai ya saba cikin malamai yace ko yaro bai zo dare ba za a bashi gado to amma zance mafi inganci ba za a bashi gado ba har sai idan ya zo dare. sannan tambayar ta gaba wane ne ya auri Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na manta wane ne ya aure ta ba zan iya tunawa ba yanzu sai kuma wannan yana yana tambayan wannan jawamis da kuma albuktu da al'ira jawamis wasu irin kalan shanu ne ba irin namu ba kuma na bayanin su a cikin karatunmu na misbahu salik wasu wato ba su da tozo irin ainihin wato shanayenmu buktu kuma su ne raƙuwa masu tozo guda irabu kuma raƙumi mai tozo wato ainihin guda ɗaya irin raƙuman da muka sani sannan haka nan yace shi ma mai risala ne wala zakata fil fawakih wal khubar babu zakka a cikin ababen marmari wal khudar da kuma ainihin korayen abubuwa na ce fawaki lemo ayaba abarba goba gonda da sauransu na ce a khudar kuma irin su tuma abin nan ba tumatir ba irin su abin nan yakuwa alayyafo irin su karkashi duka wannan babu zakka akan su kamar yadda mai risalan ya faɗa na'am sai masu roƙon addu'a akwai wani da yake cewa matarsa tana da ciki ta kusa haihuwa a masa addu'a sai akwai wanda da yake cewa dan uwansa baya da lafiya shi ma taimaka masa da addu'a akwai dan uwa da muke tare da shi shi kuma zai je interview gobe shi ma yana roƙon dai malam ya taimaka masa da addu'a to duk dai masu bukatan addu'o'in nan Allah biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah biya wani bukatun mu na alkhairi gaba daya Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin